وصحبه أجمعين وبعد yau ba za mu musharaka ba za mu ci gaba za mu binayi a kan karatun mu sai Allah ya kai mu bayan mun gama a samun makbul kafin mu shiga cikin ما يتعلق بالاتصال وسنكون ضمن جربة عامة إن شاء الله قال الحافظ رحمه الله ثم المقبول أيضا ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به نعم متى آه، الحديث المقبول شي كان فينا كسوا كشبي معمول به وفي مقبول معمول به حديث مقبول كما معمول به أنا عيكي لشيء وحديث مقبول حديث مين مقبول اما غير معمول به بقى اي كده شيء انت اصلا آه، تقسيم الحديث زائية ربع شيء زوجة مقبول ومردود كم؟ شوف مكان مقبول من شيء ينقسم الى كم؟ الى اربعة اقسام تولم باعتبار هنا باعتبار درجات قبوله كراشي المقبول قم بدرجة ابني اكو عند اكي مقبول الى اعلى درجات القبول اكو كما عند اكي مقبول في ادنى درجات القبول كما اكو عند اكي ما بين ذلك سوراك انت ويوي وانا مهنجر فيك كسم حديث المقبول الى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. تعطوت واني تقسيم الغائية مع الحديث المقبول شيني الى مقبول معمول به ومقبول غير معمول به يعني انه ان سلم من المعارضة دمشي الحديث المقبول ان سلم من المعارضة ان يزمن تباب واندي يزو يتبك يمتا تبك يورو واني هكون شنسا كمرشي حديث ياتي اي سيوانا حديث كما يزو يتي كرأي kaga an samu ya samu muarif kenan ko to idan ya zama to hadith sun bashi da wannan mu'arif din ai lam ya'ti habarun yubaddahu babu wani da hadith da ya zo da yake kishi da yake kishiya da shi fa huwa al-muhkam wannan shine al-muhkam ismun maf'ul min ahkama shine wanda yake hukuncin sa tabbatacce ne wanda yake al-muhkam shine hadisin da yake ma'anarsa bayyanan ce. ba abin da ya rage sai aiki da shi kuma ba shi da wanda ya masa mu'araba ballantana a ce wani abu ya shafe shi don sai an samu hadisin da ya warware shi ne za a ce watakila hadisin an shafe shi al-muhkam baya yiwa a ce wannan hadis ne muhkam kuma mansukh ba zai iya zama to mansukh ba to wannan saboda haka Allah wannan al-muhkam shi wannan ma'amul bihi ne ko kafayar ma'amul bihi Ma'amul bihi shi ne wanda ake aiki da shi da domin shi ne wanda yake ba shi da wani mu'arif ba shi da wanda ya yi abin ba shi da wanda ya soke sa wa in uriba idan ku hadith ne maqbul amma aka yi masa mu'araba aka samu wani abu da yake warware abu hukuncin da ke cikinsa fala yahlu to shi wanda in ya zamanto an yi masa mu'araba din sai ka tsaya ka duba ka gani imma an yakuna mu'aribuhu maqbulan mithlahu ko dai shi wanda ya mu'araba da shi hadith din da yazo ya saba masa shi ma hadith ne maqbul kamar sa hadith maqbul kamar sa bi ma'ana idan shi hadithin namu sahih li dhatihi ne shi ma kuma wanda ya mu'araba da shi sahih li dhatihi حكم حديث النام صحيح لغيره وندي معارضة بشيء صحيح لغيره ودل ان في مستوى اوز مطين سقين وجن درجة القبول يعني ان كان مقبولا مثله وفي زمنته ايا درجة القبول او يكون مردودا حكم يا زمنته شيء حديث عندي معارضة بشيء مردود فالثاني مين الثاني ده المردود المردود idan wanda ya muhadifin da ya mu'araba da shi idan mardud ne bi ma'ana wato ko da'if ko da'ifin jiddan ko mawdu to menene hukuncin yace la asara lahu ba shi da wani tasiri yani wujuduhu wa adamuhu sawa saboda me li'anna al-qawiyya la tu'athiru fihi mukhalafatu ad-da'if mai karfi idan wanda wanda yake mara karfi ne ya saba masa wannan saba mata ba za ta yi masa tasiri ba kai ne wanda yake wanda aka yi labarin a gabansa ya zo ya gaya maka sai wani makaryaci wanda kowa ya san shi abin nan hantsi ne daga gidan kowa kowa makaryaci ne kowa ya san shi sai ya zo ya gaya maka sabanin abin da ya faɗa ai kaga ko wayan magana sawa ba za ka yi ba to haka nan yake idan hukunci ya tabbata sai aka samu wani hadisi ya zo da sabanin wannan hukuncin amma kuma hadisin ya zama to mardud ne to wannan ba a ba a ba ma a itibarin sa domin alhadisu da'if bai yi karfin mu'araba da alhadisu sahih ko hasan ba wa in kanat bi bimithlihi in ku hadith din da yazo ya saba ya saba masa kwatankwacinsa ne shi ma makbul ne kamar sa to fala ya to sai a tsaya a duba a gani ga hadisi ya zo ya ce ayi wani hadisi ya zo ya ce kar ayi kuma dukkanin su kowannen su ingantacce to sai a duba in ma an yumkin aljam'u baina madlulaihima bi ghairi ta'assufin aw la ko dai ya zamanto za a iya jam'i abinda ake nufi aljam' shine a bayar ma kowane hadisin fassara da ta dace da shi yadda zai zama ba za su karo da juna ba min ghairi ta'assuf ba tare da ta'assufi ba wato ta'assuf shine takallu ba tare da an kallafa ma kai ba aula ko kuma ba za a iya yi ba a za mu ga misalin jam'i bila biduni ta'assuf kuma za mu ga misalin jam'i bi ta'assuf malam bai kawo jami'i ta asu ba amma abin nan akwai akwai akwai akwai wadansu bisane wanda za su mana irin wannan jami'i din wanda yake akwai ta asu a ciki to to ka gani wato kenan kaga in aka samu in aka samu alhadith almu'arif kam hala lahu hali hali nawa zai kasance yana da shi na'am in na farko ya zamanto shi ma maqbul ne hali na biyu ya zamanto mardu idan mardu ne ne hukuncin sa me zani a nan wajen la asara lahu saboda ka hadisin yana nan akan cewa muskan ne to idan kuma ya zamanto maqbul ne fa yana da hali biyu in ya zamanto maqbul ne yana da hali biyu zai iya yiwa ai jam'i tsakanin hadisan guda biyu ba zai iya yiwuwa a jam'i ba an gane shi ne halaye guda biyu ko mana allo ba mu sani da أثر له إذا ne yana da كم al حالتان الحالة الأولى الجلد وانشر الدم الحالة الثانية لم يمكن الجمع إن أمكن الجمع والنشيئة الجمع مختلف الحديث سلف الحديث هنا لم يمكن الجمع وفي كمان الحالتان نعم آه. آه. طبعا دي ترتيب اخوي حالهم لفرقون ان امكن الجمع ان لم يمكن الجمع جاءت بعد اختلف التاريخ على على تدري لم يغرق التاريخ an san cewa hadisin an san tarihin kowanne daga cikin an san cewa ya faɗi na ɗayan sannan ya faɗi na biyu to idan idan urifa tarihi in ya zama to an san tarihin hadisan guda biyu da suka saba ma juna wannan shi ne ake ce masa annasih wal mansub wato wanda aka san tarihin da cewa shi ne na farko shi ne mansub wanda ya zo tarihin da shi ne na biyu shi ne annasih in lam yu'raf at-tarikh shi ba idan ba a san tarihi tsakanin hadisan ba yau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan da ya faɗi ba a san wannan ba to sai a koma a duba a gani shi ma da hali guda hali na farko an kana لا يمكن الترجيح iya murza tafiya tsakanin hadisan guda biyu ko wannan su ne ba su san tarihi ba ba za ka iya kwantuta ko ba su san tarihi ba mutum ka duba hajjami wanne ne ya fi karfi wanne ne ya fi karfi da fuskokin tarfiyar sawa'un a matsayin ko a isnadin ko a dukiyar idan ka samu wanda yake ya kodatar sake yin tarfiyar mutum ke al'amarin bilwari in lam yumkin sarki ka buga ka buga ka kafa sarki ne tsakanin mutum kai sawa ya kai sawa ya ka saurara ya ka ce har sai ka ce Allahu a'lam na'am wani tarihi shi abu ne rubutun tarihi to wannan shi ne an nace wani masu lam yurafu tarihi shi yana da arafa الكفار فهم متعاطين بعد الشكل وهو لما تعطوك ما تعطوك شكل في بينا ان شاء الله فإن أمكن الجمع في الحالة الأولى على الحديث المقبول وأن وانده أدلة الحديث حديثي ديك مقبول لكم ايك ده معارض يعني المعارض المقبول امكن الجمع فكا يا زي ايه يواك هذا معنى الحديثان زمن تكابا تفسرة بذات فاتي دفوه انا ايه ده جسكين حديثان يا زمن تو معنى تكابا ينا ان يا ايكي ده بيو تو شيني فرقوا عبد الزائي تكا اتركيسو دومين كمان قائدا شيني kai aiki da dukkan dukkan dalilai guda biyu ya fi bisa kai aiki da dalili ɗaya ku aiki da ɗaya dalilin inda idan kai dalili za ka yi aiki da dukkan hadisan domin kowa ta ta ajiye masa wajen sa an gani kamar abin da yake faruwa tsakanin al'am wal khas babu sabani tsakanin al'am da kuma al an ce ga hukunci ga baki daya kowa ga abin da zai yi sai aka keɓance waɗansu Eh? sai aka keɓance waɗansu to kaga wannan keɓance waɗansu da aka yi wannan ya nuna kan cewar ba wai karo suka ba za a iya yin aiki da kowanne a bigiran ba inda aka keɓance sai a aiki da shi eh? inda ba a keɓance ba sai a bashi aka rashin aiki da shi kamar alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ard kulluha masjid ko وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا kamar da zuwa hadisin Hudayfa kaga wannan me yake nufi cewa dukkan ko ina a bayan kasa mutum zai iya yin sallah a wajen to kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha kada ku sallah kuna kallon kaburbura kuma kada ku zauna a kai kaga wannan an ce an ce ko ina ai sallah kuma wannan hadisi yake kar ai sallah a wajen abin nan a bayan kabari akwai mu'araba ko ba mu'araba eh a zahiri akwai a hasan wanda ya faɗi zahiri din nan a hasan barakallahu fi domin hakikatan ba zai yi hadisa na sallallahu alaihi wasallam guda biyu shekaru da juna ba mu'araba din a zahiri ne ta fi waƙi al'amur ba wai fi hakikatul amur ba shi yasa ibnu khuzaima yana da da'awar cewa ba wani hadisi guda biyu da za ka kawo masa ingantattu da kake ganin sun yi karo da juna sai ya haɗa maka yana da da'awar cewa ba an don haka ba ake yana daga cewa da ake ganin ba wanda ya kai shi sanin wannan fanni na wato aljan'u bainal ahadith wannan ba shi da alaka da mustala fil haqiqa da wannan babu fiqh wal hadith ne fiqh wal hadith ne farkon wanda suka so magana farkon da so magana akan sa imam shafi'i ne a cikin a kitabul um akwai bab akwai yayi talifu istilaful hadith ya kawo hadisi wanda yake zahirin su ta'arubu ne jami'i tsakanin su sannan daga sa kuma aka samu wadansu suka sai kamar ibnu qutayba shi ma yayi a tawilu mukhtalaf al hadith wanda yake da yawa da yake kawo wajen inda yake kawo akwai ta'assuf akwai wannan ta'assuf akwai yana kallafa ma kansa yadda zai fitar da zai kawo wata fahimta wanda yake ba wanda ya fahimci wannan hadisin daga kafin shi daga cikin malamai a kamar ma daga cikin abin nan wanda ba ba malaman hadith ba suna sun kamar abin nan alqabi abi bakr al-baqillani usuli ne malamin usul ne alqabi abi bakr al-baqillani malami ne na usul shi ma yayi muslim al-hadith wanda hadisai ne wanda zai kawo su zahirin su mu'araba fi jam'in su da wannan at-tahawi a cikin mushkilar asar shaf mushkilar asar shi ma duk wannan duk mawdu'in wannan littafin da baki sa a cikin girman sa yana nan wanda aka yi wanda su shafar amma suka yi tahqiqin sa yanzu wajen juzu goma sha wani abu dukkanin sa akan tawil akan mustalahul hadith ne saboda ka sani ne wanda yake nuna fahimtar mutum na ilimin hadith mu'aradar a zahiri ce to yanzu ka kamar wannan hadisin da muka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ina aikala a bayan kasa amma kuma sai ga wani hadith hadisin hudayfa kenan hadisin na abu shi ma ya ingantacce ne mafzul ne sahihi ne a cikin sahih muslim yace kar ai sallah a bayan kabari kar ai sallah ana sallar kabari zahirin sa akwai mu'araba tunda wannan hadisin in kace zaka dauki zahirin sa mafhumin sa shi shi ba inda ba za a yi sallah ba to shi kuma wannan hadisi ya zama ce akwai inda ba za a yi sallah ba kaga kenan mafhumin wancan hadisin ya saba ma a mantukin wannan hadisi tunda ba kuma cewa ba inda ba za a yi sallah ba wannan kuma yace akwai inda ba za a yi sallah ba to amma wannan an kanan jam za a iya yi shi ne suke cewa babu babu babu cin karo juna babu cin karo da juna tsakanin annasul am wa annasul khas yanzu a cikin hadisan nan guda biyu wanne ne am wanne ne khas mu shiga usul mu gani na farko shine am tunda a cewa ake al'ardu kulluha مسجد كلها كل ثابت في الفاظ الامور كل ثابت في الفاظ الامور اذا ممكن تفهم اصول الفقه لو وين بتاعه جاري ده في نفس ده في النصوص الشريعة ولا نفس ميك عام ومين هيك بقى عام ده عندي كده كله في النفس هو من دليل ليه أكل الأمور بل ترى وانا كل ذي تأكيد النفس نفس الأمور في عندك شو أكل الأرض الاسم المحلى بأل الإمام للتدراس to ita ta istigrafin ne wato din jinsi ta ki dayan ɗayansa shi ma kansa lafzul umum ne kuma ake ta kidin tasibinsa da kun to ba ka wannan shi ne lamdul am wanne ne kuma lamdul khas la tusallu ila al-qubur wa la tujlisu alaiha la tusallu ila al-qubur kun ga wannan khas ne ga wani waje guda ayyanan ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ai a sallah a wajen to idan aka samu nafsul am da nafsul khas sai a ce sai a aiki da am don banda a inda khas din ya fara. a aiki da khas a wajensa kar ya ƙetare wajensa a kai shi zuwa wajen am am kuma a aiki da shi hari a wajen surar khas an gani? Eh? za a yi aiki da am a cikin dukkan suwar ɗinsa banda inda an fasu yake wato a yi sallah a ko'ina banda inda an sallah ne kuma yake kar a yi sallah don haka babu mu'arada ba. wannan shi ne irin misalan aljam da ake yi الجمع فإن أمكن الجمع هو النوع المسمى بمغسلة الحديث ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر ولا غوث حديث أبي هريرة آه. وندي تأثير صحيحين ماذا صلى الله عليه وسلم شيء كان ابن الصلاح يساوى أتكم من نتاكيسا وإن نتاكينا ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح مقدمة ساعة علوم الحديث يجب مثال مختلف الحديث شيء حديث لا عدوى ولا طيرة ولا حام ولا خطر ولا غوث لا عدوى باب آه، انتقال المرض بطبعه رشد وشوتا رشد لا تيار da kansa ya tashi daga ya tashi daga wanda ya kamu da rashin lafiya zuwa wani wanda yake ba shi da rashin lafiya da asa. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora wannan wato cuta ba ta da wannan ba ta da wannan halin na yaduwa da kan kanta ba wai ɗabi'arta bane haka dan sana ce in dai aka samu mai cuta in ta gwada kusa da shi dole sai ta ɗauki wannan cuta wato ba wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shi ya ce la adwa la nafiya Na lil ولا wala باب babu babu باب babu mugun abin زتو mugun zato tiyara babu canfiwa babu kace ai in aka ji abin nan idan idan ka ga abin nan sun tashi sun yi kudu a sun yi abin nan sun yi gefen hagu to wannan alama ce cewa wannan abin nan abin nan alamar da haka ce alamar rashin sa'a ce daga sun tashi kuma sun yi dama alamar sa'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora wannan shi yasa ma ake cewa akinnu tsara fi wukalatiha ku tsare tsuntsaye a cikin shekarsu kar ku je ku al'adar yan jahiliya idan mutum zai yi wani abu sai ya zo ya samu shekar tsuntsaye ya yi tafi ko ya ɗauki da ya je zai ke ga yankin tashi na zafi in sun yi gabas to shikenan akwai alkhairi sa'ada ce in sun yi kuma in sun yi kudu kuma wannan mahata ce hmm. babu abin da ba za a samu babu alkhairi wala hamma babu kuma alhamma wannan shi shine wato mujiya mujiya saboda yan jahiliya suna riyawar cewa in dai mujiya ta zo gida sai kuka to za a mutuwa a gidan nan in dai mujiya ta zo ta hau kan gida sai rinka wannan kukan nata to mutuwa za a yi banda larabawan jahiliya har mun kanmu mun zo mun samu wannan cikin da cikin da cikin da jahiliya da muke da shi a nan a kasar Hausa ana da wannan canfa a kan mujiya eh? wannan me yasa muke haka to annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wannan wannan jahiliya ne ƙarya ba a kan mujiya da mujiya yi kuka shi kenan dan mujiya ta zo ta yi ta kurce kurcen ta ba abin da zai faru wala safar babu watan safar itikadin da mutane suke a kan watan safar laraba gana babu laraba gana shi ne larabatar ce ta watan safar waɗansu kuma ga baki ɗaya watan safar ɗin suke cankawa ce watan safar wata ne wanda yake na na rashin abin da suna da wannan mana ana ji ina jin ana ji na a hakura da abin nan a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore itikadin da ake da shi akan watan safar mutane ba sa tafiya a cikin watan safar musamman larabar karshe ta watan safar suna ganin yin tafiya a cikinta a watan safar a larabar karshe ta watan safar a lokacin nan ake shiryo dukkan musibu da za su zo bayan kasa saboda haka sai ga inda tafiya ta kama mutum a wannan larabar ba zai yi ta ba to annabi sallallahu alaihi ya kora wannan hmm. wala gaul babu fatalwa babu fatalwa ba wai babu fatalwa cewa akwai abin nan a wannan aljan aljanun da suke zuwa da za a ga sun zo da surar wani mutum suna cancanta kama suna kamar weniya su tsawo su tsawo kaskanci a'a a itikadin da ake da shi kan cewa idan aka yi mutuwa a wani gida to fatalwar wannan mai gidan in mutanen gidan suka yi tafiya za ta bayyana gare su a cikin daji sai ya nuna kamar sai ya zamanto kamar wato zai nuna musu hanya ne sai kai cikin ungurmin daji zai batar da su su kasa gane hanya nisan inda hamada take sahara in ka shiga cikin sahara baka san yadda za ka fita ba to halaka ce tabbatacciya tun da ada babu jawal babu ba mobile da za ka yi waya ka ce a zo a same ka in ka riga ka shiga shi kenan ka nutse kenan to da itikadin jahiliya shine cewar akwai fatalwa da take aikin ta kenan tana zuwa tana batar da mutane hmm? amma abin da mazala suna alaihi wasallam ya kore wannan itikadin ba su da wannan tasiri su fitar da mutane din amma bai kore fadar su ba tunda mazala suna alaihi wasallam ya ce idan kuka ga wannan alghailan in kuka gansu ku kiran sallah hmm. in kuka gansu ku kiran sallah domin kiran sallah zai kore zai sa su bace zai abin nan zai kore su abin da aka to wannan hadisin ya kore wa'annan abubuwa guda biyar hmm. wanda suka zo a cikin hadisin Abu Huraira yanda ya zo a cikin eh, ba wai ga baki ya faɗe su ba a wani hadisi ya faɗe su ya faɗi uku wani hadisi ya faɗi hudu mafi abu yanda yake a cikin bukari guda abin nan guda biyar guda hudun farko ya faɗa na shida shine wala nau annan wannan tauraron da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbaha min ibadi abin nan ba san abin da ubangiji ke faɗa ba a wannan dare asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun mu'minun bi wa kafir amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wa man qala mutirna bi naw'i kaza wa kaza مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب رند mamakon ruwa a hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yau ba ku san abin da ubangijin ku ya faɗa ba cikin dare yace na sun sun wayi gari kashi biyu masu imani da ni da masu kafirce ne ki masu imani wanda suka ce an yi ruwa din nan ya sauka ne da falala Allah da rahamarsa wanda su ce imani da Allah sun kafirce ma tauraro ilimin tauraro wanda kuma yake cewa an yi ruwa ne saboda tauraro ka fa kaza ya fada gida kaza to wannan shine wanda yake yayi imani da da taurari ya kafirce ma Allah to shi ma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala nau a cikin wani hadisi ne na Abi Huraira da wata riwaya ya kora wannan to a shahid wannan hadisin hadith ne maqbul ko ba haka ba hadith ne maqbul to amma muhkam ne ko ba muhkam ba sai mu duba mu gani akwai hadisin da ya mu'araba da shi eh, in yi mu'araba da shi din za a iya yin jam'a in za a iya yin jabu shine mukhtalafin hadith wanda ke shine shahid akwai hadisi da ya mu'arada da shi kuma za a iya hada ma'anar su ma'anar ta fita yadda za ka ba mu kowane hadisi ma'anar sa aiki da dukkan hadisan guda biyu to wannan hadisin ma'a hadith فر من المجذوم فرارك من الأسد فر من المجذوم فرارك من الأسد كثيري daga wanda ya kamu da cutar juzam cuta ce ta baras da kusurta ka tsere daga gare shi kamar yadda kake kake ni kake gudu daga daga zaki to wancan yanzu wannan hadisin ya yi mu'arada ko ka bai ba alhaji da ta kila wa kila huma fi sahih dukkanin su suna cikin sahih suna cikin bukhari da muslim dukkanin hadisan guda biyu wa zahiruhuma ta'arud zahirun su ta'arud ne wa zai bayyana mana yadda zahirin su ya zama ce ta'arud ina so yawwa a'a ai da shi darajar musharaka waye da an tambayar musharaka ba da nan na samu yadda zan ci gaba da musharaka ta waye da an tambayar musharaka ba na ala ta wani ya sunan a sunan tukuna dan rubuta Usman Nam Adam Usman نعم أبين منا يا يا فكر مؤاربة ديونا نعم ايه كتبت جدام نعم احسنت احسنت وانا حديث النفر كوريا كوريا عدوى wannan hadisin kuma na biyu ya ce ka nisanci wanda ya kamu da wannan cutar saboda haka an ce ka nisanci wanda ya kamu da wannan cutar me ya muka fahimta daga nan cewa akwai addu'a ko wancan ya ce cutar ba ta cutar ba ta same ba ta tashi daga mai lafiya ya zuwa ga mara lafiya da kanta wannan hadisin kuma ce in ka gane wannan rashin lafiyar ka guje shi me yasa za ka guje shi dan kar cutar ta zo ta same ka kaga kenan cutar za ta iya samun ka abinda aka kore a wancan hadisin an tabbatar da fahimtar ta a cikin wannan hadisin saboda ka an samu mu'araba ko ba samu mu'araba ba an samu to wa wajhul jam'i bainahuma to za a iya yin jam' saboda haka tunda za a iya yin jam' wannan ya suna wannan nau'in na hadisan mustalahul hadith tunda za a iya yin jam' to wajhul jam' أن هذه الأمراض لا تؤذي بطبعها waɗannan cututtukan ba sa intiƙali ba sa yaduwa da kansu wato da ɗabi'arsu ba wai wani abu ne a jikinsu da yake sanya su suke yaduwa da kansu ba walakin lakin Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala mukhalafatan marid biha lis-sahih sababan li'ida'ihi sai dai Allah maɗaukacin sarki ya sanya cakuɗa tsakanin mara lafiya da mai lafiya ya zama sababi ne eh, sababi ne da yanda wannan mai lafiyar zai kamu daga mara lafiyar kuma kamar yadda muka sani dukkan asbab da Allah madaukakin sarki ya halitta su kansu suna karkashin ikonsa ba sa iya ba sa iya tabbatar da ba su da tasiri akan musabbab ɗinsu sai da da kudura Allah yanzu kamar kamar idan mutum ka sha panadol in ka sha magani kana rashin lafiya kana da itikadin cewa wannan magani shi tabbas zai warkar da kai amma sababi ne na warakar amma ka san warakar ba za ta tabbata ba sai da kudura Allah hmm? to wannan ma kamar wannan babin ne in kamar cin abinci cin abinci shi ma sabab ne na maganin yunwa ka fita ka je kai aiki kana neman abin da zaka ci sabab ne na samun arziki amma ba wannan sabbat ne zai tabbatar maka sai ka samu arziki ba Allah ne zai baka arziki to saboda haka wannan shine ɗaya daga cikin fuskar jam akwai wujuh da dama da ake wannan shine wanda yake shi ibnu Sala ya zaɓa amma akwai fuskoki wajen guda bakwai alhafiz ibn hajar ya kawo wajen sharhin wannan hadisin a cikin fathul bari ba tare da rinjayar da wani ba a wannan fuskar da yake akwai fuskar da imam malik ya kawo cewar na haduwa dinnan wannan tabbas ne babu cuta ba ta yaduwa da kashin kanta kudura Allah ce take sa ta yadu abin da sa aka ce kuma ka nisanci wanda ya kamu da wannan cutar ta baras ko ta jura ko ma wata cuta da take wannan aduwa din abin da sa aka ce ka cuce ka gudu da shi ba wai dan saboda aduwa din bane dan saboda abin da ake ce ma saddu dari'a ne وقطع المادة قطع مادة الفساد كركة كتاكودة دشي cutar da same ka sai ka ce a to annabi ya ce la adwa kaga a sai kenan akwai adwa a samu a bude maka kofar kare ta maganar wannan ya sanya ka ya sanya ka kai mummunan zato ga Allah ka dauka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore ba haka bane ko kuma ka dauka cakudar da shi zai sanya maka wannan kamar yadda ne aka ce wajen tsiyara a wajen shu'um annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tsiyara amma ya ce in kana shu'um a shu'um fi salasa fil mar'a wal khayl eh, wal maskan ya tabbatar da cewa ya ce akwai shu'um a cikin wayannan abubuwan gashi kuma ya kore to an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya tabbatar da shu'um ne akan wada akan mace da gida da kuma abun hawa ba a'a cewar idan kana cikin gida wanda kake ganin abubuwa miyagun abubuwa suna samun ka ka bar wannan gidan ko kana tare da mace kana ganin rashin albarkar zaman ku tare ka rabu da ita ko kana da abin hawa kana ganin rashin albarkar rike wannan abin hawan ka rabu da shi kar wannan ya sanya ka ka soma yin attasha'u kar wannan ya sanya ka ka rinka ganin kan cewar wato sanadiyar rike wannan ce musulmi suke zuwa masa to kai kafa'un madda ka rufe kofar abin azzari'a waɗansu kuma suke cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ajwa wanda shine haqiqatan ga wanda yake mai karfin yaqini kan cewar kar ma ya itikar din akwai wani adwa shi yasa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ko dake hadisin mutakallam fihi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ya ci abinci tare da wani almajnun wani wanda yake da cutar judan ya ci abinci tare da shi yake fiqatan billahi wa tawakkulan alayhi hadisin jabir eh, tun ya isara akan cewa akwai istilaf a cikin isnadin sa eh, to akan wannan babin suka dauke shi amma da yake kuma sirra min al majzum yana nufin cewar kai abin nan saboda kan raunin yakininka da Allah ya sanya ka ka je kai mukhalata da shi cutar ta same ka ka dauka cewa ba daga Allah ba ne ya zo ne ya same ka saboda kai mukhalafa da shi sai aka ce to ka yanke kar ka je ka yi saboda kan raunin imani ya zo ya sanya ka ka shakka akan ganin kudura Allah madaukakin sarki da kake iko a bisa komai akwai ajin ba da dama da aka kakkawo wanda mu dai wannan jawabin da alhafiz ibn hajar ya ambata anan na ibn sala kan cewar wanda yake shi kuma jawabin ibn sala cewa hadisin farko a zahirin sa yake la adwa haqiqatan wannan kuma isbatul asbab ya tabbatar da sabubba kuma mun san cewa kamar yadda ake tabbatar da kudura Allah haka ake tabbatar da hikmarsa qudratullah ne su tabbatar da abubuwa ko da sabab ko mun san sababin ko ba sababin la kuma ita ce take tabbatar da abubuwa da sabubba wanda Allah madaukakin sarki ya sanya Allah madaukakin sarki ya baya ruwan kamar yadda Sayyidina Umar yake Allah baya ruwan zinari daga sama yi ka tashi ka je ba za ka ce ai na yi tawakkali ba zan je nema abinci ba nan zan zauna eh, kamar hadisin abin nan wannan arabi din da ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tsawara saguwa ta ko in dogara da Allah in sake ta yace a aqil hawa tawakkal ka taure ta kuma ka dogara ga Allah eh, ka daure ta wato ka shine kai akhdhu bil asbab sannan ka dogara ga Allah hmm, ka hada dukkan abin da sun guda biyu wato kai ka kai amfani da hikima wanda yake hikimar Allah ce ta sanya alasbab shi suke gudanar da abubuwa a cikin duniyar nan wato kai imani da wannan amma ka tabbatar da cewa al'asbab dinnan ba su ne suke aiki da kashin kansu ba da horewar Allah ne sai Allah ya ga dama domin za a iya samun sabbin bangaraki daya kuma a kan samun musabbab ko ko baka taba ganin wanda ya tarashi kullum da safe ya fita neman kuɗin yake neman arziki yake amma bai zama tuma wadashi ba to to da haka kamar yadda ba ake cewa zafin nema baya kawo samu da shi zai shine sababin sababin samun arziki shine a sayu ka tashi siru hmm? fil ard wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah in dai ka fita a bayan kasa din kana neman falalar Allah hmm? wannan shine sabab din to amma za a iya samun asbab din kuma a ki samun al-musabbab din saboda ubangijin asbab din shine yake da iko bisa komai saboda haka kamar wannan ne ba za ka iya zuwa ka cakudu da wanda yake da mai baras ka ka samu sababin da cutar zuwa ta zo amma kuma wannan sababin ya ta halluki ya ki tabbata saboda haka yanzu kun ga wannan ya nuna cewa kenan dukkan hadisan za a yi aiki da su ba mu kai halin da za mu ce a mu ba mu san abin nan ba za mu abin nan ba za ni tarje sai mu ɗauki hadisin la adwa saboda haka hadisin firra min al-majnun saraka min al-asad ba za mu aiki da shi ba hadisi ne marju wannan shi ne rajin wannan dubarar da ake da an koma ba za a yi fadar abu ba cewa da shi manzala ya tabbatar da abu ba cewa in ana goma a cikin duniya da yi karfi amma ga wannan mutum na fito an la an kirowa bai zuwa ba da san an ne kuma ya sa sabari a kan majiyun da wani ana wani kurara ya sa sabari da azuka wannan shi ne jirgin bakin lani eh, to amma in ko haka wannan shi ne jirgin ya fi bakin lani cewa rai la amu eh. wannan kuwa abin da ya shafi albaras da aljuzam wannan hafu Allah ya sanya akwai addu'a tare da su amma da kuma kamar fa'ul eh da ikon Allah saboda haka sai a je ai to amma ai idan kai nan abin nan a za ka ce sauran sauran sauran cututtukan su kore aduwa kenan a ba ni sha ba ba ba man da mu da ba ba cewa ana nan ba ka shi ba ne to yanzu banda yanzu kamar amuna no ba amuna amuna a'a ya dauki a dauki wata cutar wanda yake ba kwalara ba kuma juban ba eh, ita ita kuma me za a ce mata hukuncin ta za a ce da jalla adwa ne ya ya gobe cikin wajen adwa to in ka wannan waɗannan waɗannan su ma da aka ce an yi ɗin da waɗannan da aka ce abin da jira ne almadun saraka min al'afar mu da aka tabbatar da kan cewa akwai da zahirin sun kan ta kamar an tabbatar da kan cewa kenan akwai adwa din to annabi san na right ne sabon wanda suke wanda suke jawabin da cewa jikon Allah jazin ta fi kanta kan cewa wannan sababi ne daga cikin asbab da suke samun intiqal marar da suke samun adwa amma ba sababi ne wanda yake cikin kansa ba so biye da kawai yana so fata da ko Allah ma to ai shi ne to shi ne ke fata jawabin to ko da kan a su ka aka wani babu da a ne a cikin dukkan wani sabab eh banda in banda ba fituru ko ma wani ma wasu tsari ni ma ka ɗauki mu da daga gari fara daga gari sai yanzu in an fito nan an ce ban da sai manzon banda wani da ta shiga da kowane cuta kowane cuta sai ta shiga a duk ba za a san ba a'a abin da kawo ka cuta a kowace cuta wato da ma'ana a tahsis din da ya amfani ba domin inda an yi tafi sai a bar shi akan kuturta da kwalara kawai amma da aka bai a cikin wannan duhun da aka yi akan kowace cuta zai hau

ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi abinda yan jahiliya suke faɗa saboda haka ba wai yana tabbatar da wannan bane yana hikayen abinda yan jahiliya to amma ibn arabi cewa ai ba amma Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ga mana abinda yan jahiliya suke ba zai ga mana abinda zai rufe jahiliya ne <laughs> na'am an fahimci wannan wajen jam na ibn farako ثم قد يتخلف ذلك عن سببه وتؤل أدلة زي يوا سبب يزو أما كما المسبب ya zamanto ya yi takallufi ya zamanto bai tabbata ba wato a samu cakuduwa din da mara lafiyar kuma ya zamanto ba a samu cutar ba kama fi ghairihi min al asbab kama inda sauran asbab suke kamar yadda muka faɗa na asbabur rizq da sauransu kada jama'a bainahuma bainahuma ibn salah taban li ghairihi haka ibn salah yayi wannan jam'i shima ma magana wani ce ya zo dauko ya gina shine jam'in imam shafi'i to shi ne hafiz shi yake cewa wal aula fil jam'i bainahuma shi a wajensa jam'in da yafi kyau a wannan shine ayyukan a ce inna nafiyahu sallallahu alaihi wasallam la yudi shay'un shay'a wato wani abu baya baya wato baya harbin wani da cuta baya wato wata wata cuta ko kuma wata wani mai cuta baya harbin wani wanda ba shi da wannan cutar da wannan cutar tasa wa qawlu sallallahu alaihi sallam liman arabahu da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan sai wani al'arabi ya masa mu'araba yace bi anna al-ba'ir al-ajrab cewa abin nan wannan raƙumi mai kazuwa ya kunu fil ibn sahiha zai zamanto a cikin garken raƙuma wanda suke lafiyayyu fa yukhalituha ya zauna tare da su eh, fa tujrib sai ya zamanto kan cewa su ma sun zo sun kamu da wannan cutar kazuwa din حيث رد عليه بقوله كان صلى الله عليه وسلم يقول فمن أعد الأول shi na farko wanda fara cutar cutar waye ya sa masa cutar daga ina aka ɗauko aka sa masa tun dai akwai adwa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da yake la sai wani arabi ya zo ya to me yasa ake samun ka samu raƙumi wanda yake mai tsaruwa in aka sa a garken raƙuma lafiyayyu sai ga ya harbe su me yasa ake haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa raddi yace faman a'ada al-awwal shi ne farkon da yake da cutar bazuwar yayi ne sa mata wannan cutar ina yaje ya dauko ta shi ma da adwa ne kaga ya rushe adwar kenan yani anna Allah subhanahu wa ta'ala zalika fi thani kama al-awwal يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ الأول كما يند الله يسني في شر الفجوة أشك النبي هكذا ما يسني أشك النبي كما يسني أشك النبي هكذا يسني أشك daga Allah ne saboda haka kaga kenan wannan ya nuna kan cewa al'adwa din an kore ta tabbas wa amma al'amru bi intirari min al majzum da aka ce kuma ka ka nisanci wanda yake da wannan cuta fa min babu saddi zara'i ana so ne a toshe kafar barna li Allah ya tafiqa li shaykh alladhi yukhaliquhu shay'un min dhalika bi taqdiri Allah ta'ala ibtida'an la bil adwa al manfiya dan kar ya zamanto mutum yaje in ya samu mukhalafa din cutar ta same shi da takdirin Allah ba wai don mukhalatar ba don mukhalatar an ce ba ta tasiri kaddara Allah ce eh fa yadhunnu anna zalika bi sababi mukhalafatihi sai ya falla cewa saboda wato ta fito ta da yini da waɗannan marasa lafiyar din fa ya'taqidu sihhat al-adwa fa yaqa'u bil haraj sai itikadin cewa akwai adwa sai fada a cikin abin da aka hana fa umira aka ce ya nisanci wannan dan a toshe kofar barna البرنادس wallahu ta'ala a'lam shine jawabin na biyu da na gaya muku wanda yake shi al-hafiz ibn hajar wannan ya yadda da shi ya zaba kuma shine ishara kan cewa wannan shine jawabin imam malik imam malik ma abin da ya nuna kenan wannan kamar yadda ya faru da sayyidina usman ne wata ran suka yi rigima da wani zamanin sayyidina umar sai aka ce ya zo ya rantsuwa sai ya ce ba zai rantsuwa ba ya aka ce saboda ne yace kada ta zo ta dace da kaddarar Allah yace na tabbatar haƙƙina ne amma ba zan yi ba kada wani abu da Allah ya kaddaro ya zo ya same ni na musiba sai a ce rantsuwa ta ci eh, sai a ce rantsuwa ta ci da aka so a lokacin kuma khilafarsa aka zo suka yi rigima a wani abu tafe kuma da ya shiga ciki ana noma a ga an kama shi to a lokacin sai ya ce ba zai yi rantsuwar ba yace ya yafi haƙƙin nasa yake ba wai dan yana ganin kan cewar ba wannan abin ba haƙƙinsa bane zai yi rantsuwa da amma dan karye muwafaka da kaddara Allah eh, wani abu zai same shi ko abin nan wata musiba ta fada kan dukiyarsa ko rashin lafiya kansa ko kan wanda daga cikin zuriyar iyalinsa ya ke rantsuwa ta ci sai kin rantsuwa to kamar wannan ne wato abin da sa wannan aka an ce saboda umarnin sirra min al ya nuna tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'umma don wato kamarin shafakar sa wato ku ɗauki wannan tare da cewa ya san gudu daga majibin ɗin ba shine wai zai hana ka kamuwa da ciwon ba a'a don karka je ka kamu da abin da yake Allah ya riga ya rubuto maka ne kaddara ce sai ka je ka soma wannan mummunan zaton da Allah ka ce wannan cutar ce ta kama ta saboda mukhalafar da kai bayan ko ba haka ba dalilin ba shi dalilin ba dalilin tafsir ne na Allah madaukakin sarki saboda haka an fahimci banci tsakanin jami'in ibn hajar da jami'in ibn sara arama eh eh mm. Banbanci mm. mm. ah, bambanci shine cewar sun sun tabbatar da kan cewa a ah, jami'in ibn sala ya tabbatar da kan cewa akwai adwa a abin nan a hulba wato adwa sababi ne na wato abin nan sababi ne na adwa haɗuwa da wato akwai adwa ɗin kenan amma Allah ya tsaye mata sabubba amma sabubban suna ƙarƙashin tabbir ɗin Allah maɗaukakin sarki saboda haka da aka kore ai bi ma'ana ba ta bi ɗabi'ar ta bane wato da Allah ne sanya sai ya zama to sababi na Allah na wato cutar ta ya ita wannan hanya amma ita shi kansa sababi kuma yadda yake dukkan sauran sababba ba wani sababi da yake istiqlali da tasiri eh tasiri Allah ne yake domin za a iya samun sababi ya zama to sa bai samu ba ka gani amma na biyu kuwa shi an kore shi ma ga baki ɗaya babu addu'a ɗin ba wannan hulɗa ɗin ba ba su baji bane na addu'a ɗin in wani abu ya faru ya faru ne kawai tafi jirgin Allah abin da ya sa ku aka nu aka ce aka ce ka dauki wannan mataki na gudu ba wai don kan cewa karka kai kanka wajen sababin yaduwar rashin lafiyar bane a'a don karka don ka tsare don ka tsaro daga mugun sarki ga Allah madaukakin sarki don karka ce wannan abin da ta samu ka ka dauka cutar ce ka dauka akwai addu'a din ka gane bambanci tsakanin abubuwan nan biyu almuhim wannan da yana daga cikin abubuwa waɗanda malamai suka yi ta su nuna cewa hadisai idan sun saba za a iya aiki da su ga baki ɗaya kuma koyaushe shine matakin farko da ake so mai domin koyaushe suna cewa abin nan al'amalu bi dalilai aula min istirahi ahadihima to aiki da dalilai guda biyu ya fi bisa kai kai watsi da daga cikin su kuma suna cewa aljam'u aula min at-tarjih kai jam'in ka haɗa ko guda biyu kai aiki da su ya fi bisa ka so za ka karɓi ɗaya ka ajiye ɗaya kowace matakin farko da ake ƙoƙarin yi shi ne a jam'i kuma kowa wannan matsala ce abu ne na ishihadi kowa zai yi wajen jami na yana yi da ishihadi gargadon ikonsa wannan idan ya zama tukan cewa za a iya yi za a iya yi kenan ba tare da ta'assub ba amma in ya zama to akwai ta'assub to nan ba a yi in ta kamar hadisin Jabir na cinikin raƙumi da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga riwayoyin yanda suka saba duk kuma suna cikin bukhari a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sharadin zai hau yayi sharadin a bar jabir yayi sharadin a tsale masa raƙumin ya ci gaba da hawansa har su je Madina a wata riwayar da yi wannan sharadin ba riwayoyin da suka saba kuma kissa ce guda daya waɗansu suka ce ai kissoshi ne sun faru abin da wannan cinikin ba ta ɗaya faru ba saboda sun ga hadisan ingantattu ne shi hafiz ibn hajar kita wannan ta eh a ce ji a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da raƙumin jabir a tafiya aka sake ta tafiyar ya sake sayan raƙumin jajir aka sake ta tafiyar ya sake sayan raƙumin jabir yace a wannan ba zai yi ba in fitta ce guda daya saboda haka a nan wajen yake ba abin da za a yi dole ne a yi farje dole ne a rinjayar da wata riwaya kuma abin da Imam Bukhari yake ya kawo riwayoyin da baki ɗaya sai ya isara ya zuwa ga wanda ita ce rajiha to ga wannan waɗansu malamai da suke jami tsakanin su wannan sun yi ta'assub ibn al-jawzi yayi littafi abin nan abin nan jam'u abin nan muskil ma fi sahihain wato dukkan irin waɗannan hadisai mukhtalafin hadisai mukhtalafin hadis da yake cikin sahih bukhari da muslim su ne tattara su ya kawo yadda za a yi jami'i tsakanin su ibn wannan ma ibn abdul bar shi ma wani littafi wanda yake za a ce kamar shi ma wannan ne hadisai da suke cikin bukhari al-ajida an al-aswat al-mustaghraba abin nan shi ma nau'i ne na mukhtalafin hadith to shi yasa nan alhafiz ya nuna mana waɗanda suka rubutu akan wannan yake cewa wa qad sallafa fi hadha an-naw al-imam shafii daga cikin malaman da suka rubutu a wannan nau'i na ilimin mustalah al-hadith al-imam shafii ya rubuta kitabu ikhtilaf al-hadith ikhtilaf al-hadith lakinnahu lam yaqsid isti'abahu bai nufi cewa ya fara dukkan hadisan da suke sun yi wannan sabanin ba وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة ابن قتيبة ابن قتيبة الدينوري واللي يربط تاويل مختلف الحديث هنا لنا الجزء يبقى آه والطحاوي طحاوي فيما يوم شرح مشكل الآثار وهو طبعا قدا هو كتاب وطبعا كما بتحديث الشيخ أرناؤوط قدا شاءكم هذا وصلى الله عليه وسلم شرح مشكل الآثار يعني عندي شاب الأرنوز جاي تحقيق الفينا ديوا فالباقي اختصار انت وغيرهما دونه Ah, akwai ma wani daga cikin ɗaliban jami'ar islamiyya da ya yi mustalafin hadis inda imam ahmad ya ɗauko manhajin imam ahmad wajen mustalafin hadith tare suka yi dusura tare suka gama dusura da da da sani umar ajin su ɗaya abdullal fauzan ya sa kun sai shi ya ɗauko abubuwan da shi kuma imam ahmad manhajinsa wajen jam'i tsakanin hadisai yake mustalafin hadis inda imam ahmad to آه، وإن, وإن لم يمكن الجمع إذا كما بدأ يجمع إبا شنو الحالة الثانية كو أمكن الجمع مختلف الحديث لم يمكن الجمع وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ شنو ولا الحالة الأولى كنا يعرف التاريخ آه، فإن عرف إذا أكثر تاريخ من وثبت المتأخر أكثر وندي يقول بايا آه، به أو بأسرع منه شنو أكثر وند أكثر المتأثر به أو بالتاريخ أو بالأسرح من التاريخ كود عبد الله في التاريخ بقى تاريخ كمان حديث براء ابن عاجب كنتم هايتكم عن جوار في الحضور تزوروها أه؟ فراكين ذكا قولنا يا تبتا من وكان شوا دي حديثا دي سكره نا حني جديارا متبرتا أه؟ سنة متقدمة سنة فرقوب كل هذا بس حديث بيزو نتوى الزيارة الطبري wani ko kuma an yi ziyarar kabari wani shine wanda ya zo daga baya tunda wannan kaga ya fi ma tasrih ya fi asrah min at-tarikh eh ba cewa aka yi nihai abin nan ziyaratul qubur fi sanati thaniya min al-hijra sannan al-udhur kuma fi sana kaza ba a'a kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur fazuruha ko kuma kana akhir al-amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarku al-wudu mimma massat an-nar kaga shi ma wannan sarih ne karshen al'amura daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan rashin sake alwala don mutum ya ci abin da aka dafa shi da wuta kaga wannan shi asrah min at-tarikh to fa huwa an-nasikh wal mansukh wal akhar al-mansukh fa huwa an-nasikh wa min an-nasikh eh wanda yake da al-mutaakhir al-mutaakhir shine an-nasikh wal akhar na farko shine al-mansukh an-nasikh abin da ake nufin da nasikh shine al-izala al-izala آه، وانا عمو ذاكينا اما اوجد اصطلاة اوه اوه باكون جا ادارة مسلمين يعني. يا يا وقاتنا يا امنا تعريف النفس والنفس رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه شيني اوكي ور راتير هكونتي نشريئة da dalilin wani hukuncin na shari'a da ya zo bayansa da ya zo mutu akhirin anhu eh. saboda haka kaga abinda wato abinda yake hukuncinsa ya tabbata da shari'a sai a samu wani hukunci na shari'a shi ma ya zo abinda za aka ce hukunci na shari'a don ya fitar da hukunci wanda ba na shari'a ba eh? kamar abin abin hukuncin da yake al'aqli ne shi ne kamar al-bara'atul asliya yanzu kamar a da ba a sallah aka zo aka ce ai sallah wannan ba nas bane tun da da ba a sallah wannan ba hukumin shar'i ba wannan al-bara'at al-asliya al-aslu bara'at al-dhimma asalin kowa ba za a dora masa nauyi ba har sai nauyin ya zo tukuna ba a dora ma kowa nauyin a ce sallah ba daga baya aka zo aka ce ai sallah an gani to kaga shi wannan farranta ibadu da ake wannan ba nas bane بذات الشيء أي دابع فرمنت أو خذ بجناعة فرمنت أو سورة لما ناسخ والمنسوخ لي من بقى ناسخ والمنسوخ لي سورة هو كنت فرفو بيثبت شيء أو توسيك شيء رب رب حكم شرعي أدنا آه، رب الحكم رب الحكم الثابت الحكم الثابت بدليل شرعي بالحكم الثابت بدليل شرعي آخر متأخر كذا تشوى دون هو كنت يا زمن تثبتت شيء لهدى da khitab da khitab shar'i da wato hukunci na shari'a ba hukunci na bara'atul asliya ba kuma ya zama to abin da ya share hukuncin shi ma hukunci ne na shari'a ba kamar abin da ya share sa da ba hukuncin shari'a ba kamar mutuwa alal misali eh, idan mutum da yana idan mutum ya zo mutu ba za a ce masa kuma yana neman sa ya ci gaba da sallah ba a ga an dauki an yi nas wannan ba nas bane inda mutuwa abin nan ba ganin ne shar'i ne ya zo ya shafe wancan hukuncin ba hmm, mutaakhirin an wanda ya zo daga baya والناسخ ما يدل على الرفع المذكور شيء ابن الناسخ انا كلمة الناسخ في الحقيقة الناسخ الله لي اما ابن دا يكون لفيد الناسخ شيء الحكم شيء ابن دا يكون جا توتي حكومة واتو دليل ديزو يكون لونك انت عن اوتي انت حكومة نفرقو وتسميته ناسخا مجاز شيء سنيا ما تصنع دا عدد شيء واشيني ناسخ وانا مجاز لي وتركو جا انت اذا في الحافظ جا مجاز وشاء انت باب مجاز شيخ الاساء اذن تهيئة باب مجاز shekh al-amin shafiqi yake babu majaz ba wanda yake cewa akwai majaz sai dan bid'a wannan ba shi da abin nan mabhadin majaz al-haqiqa wal majaz ba shi da alaka da aqida akwai waɗanda suka ce babu majaz kuma sun yi sun ce babu majaz amma sun fi amma sun fada cikin bid'a ibn hazm al-zahiri yayi inkarin majaz jumlatan wa tafsilan amma ya zo ya yi tawilin ya yi raddin sifat ma a cikin alfifan filminan wannan haka ya yi raddin sifat ma akwai kuma waɗanda suka ce akwai majaz ko ba su tawili ba ba su fara cikin bid'a ba kamar su ba qutayba ibnu qutayba ya daga cikin ummatu salaf abin amanan hajjin salaf yake aqidar sa eh, ko majaz uslubi ne lugar larabci wanda suka ce babu majaz sun kira shi uslubi وأنهم كلها مشاهدة في الإسراء لأقول بطولة مجال فاكراتي أفيد منين بمبنكم الحقيقة واحدة موجودة كما جاءت أقوي دليل بيتي هو تنشامل ذا الله صلى الله عليه وسلم في كل الشارع ينا أن فهم مجال فذا صلى الله عليه وسلم أتكف فهم مسلم يقول في مما تنفع أول كنا لحاقا بي أطول كنا يدا كنت أنا حديثكم أتكف فهم مسلم أول كنا لحاقا بي أطول كنا يدا farkon su ta farko da za ta sadu da ni wadda ta fi su tsawon hannu ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa matan yake farkon wanda za ta sadu da ni wato bayan na mutu wanda za ta fara mutuwa bayana wadda ta fi kowa tsawon hannu suka ɗauko suka suna gwada hannayen ko ba haka ruwaya ce ba wa ta fi tsawon hannu sauda sauda ta sauda sauda ta fi kowa tsawon hannu sai waye kike ta fara ta fara mutuwa zainab ummul masakin saboda ta fi kowa ke ta daga cikin saura sai suka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin atwalu kullu yadan bil afa wannan ba shi ne ba shi ne majaz ba wannan zahiri yake saboda haka mutane su daina tafarruf wato dai a shahid wato a shahid shine cewa yanzu in ka kawo lafazi in ka kawo lafazi yanzu maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke cewa babu majaz wanda suke cewa babu majaz ai kaga ana cewa akwai mutum ne ko sai aka zo aka soma rubuta tsawon hannu wanda su tsawon hannu an dauka hakika shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani yake miji ba eh larabawa ne ana hujja da maganar su abinda suka fahimta shine hakika amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu karima sai bayan ma sai ba a lokacin nan aka fahimci nafsin ba sai da zai su tukuna sai da aka ba sai wace ta fara rasuwa ba sannan aka gane kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi iske imanin wannan lafazin ba eh, a cikin hakikarsa la mala eh. ba za ba za su ɗauka ba saboda kowa ya ce dukkan wanda ya ce akwai majalis ya ce al'asul haƙiƙa ba a komawa zuwa ga majaz sai da ƙarina sai da ƙarina don haka idan mutum ya ce al'istiwa ba za a ɗauke shi a haƙiƙa ba sai mutum ina ƙarina ne dalilinsa in yace dalilinsa shi ne cewa in muka tabbatar da istiwa alal haƙiƙa mun yi tashbihin Allah maɗaukakin sarki sai mu ce kai ne kai tashbih tunda mun ce Allah ya yi istiwa istiwa an yaliqu bihi la laysa kamithlihi shay saboda haka ba abin da zai sanya ka ce za ka yi tawili din ba dalili bane alwar shi ma haka in ka ce me dalilin da za ka ce ba ba za ka ce abinda ake nufi da yar shine al-qudra wal irada me dalilin da za ka ce a dan ne za ka ce a dan ne ma za ka dan ne za ka ce majazi a majazi ne wai a a wai wai ai ba wanda yake majazi a ba wanda a ba za mu kora majazi ba akwai majazi eh, <laughs> nan wajen da nan wajen da ne wannan nan wajen Akwai wato wannan wannan dalili ɗaya ne akwai su cikin nusus na kitabu da dama wanda ba yadda za uslubi ne larabci wanda suke cewa babu majal suna ganin cewa wai zai sa a yi tawili babu dalili ba abin da ya sa a yi tawili domin duk wanda ya tawili sai yana da dalili domin ne a tawil shine sarfin lafzi an zahiri ma'ana abin abin an ma'ana zahir الى المعنى المرجوح بدليل انت إيه؟ متاخرين هنا انا كنت بدات يعني انا اه اوكي دو كنت دو كنت متاخرين في وما دو كنت ما تشوا مجاز اما من يجا يزم تي ياجي في مكابرة شي يسا ابن قدامة ايكي شوا وانكر قوم المجاز وهو مكابرة مكابرة شي ابني وين ديكي تنبت اقويشي دمي ما متنزيزو دمي ما ذاكي انكار ايضا بسيكا انكار المجاز وداها كادم هين تاويل الاستفاد ولا خاطئ a yare su kowane yare duniyar nan ina da kalmomin da yake juna eh. wanda a kaga a yare ba hausa ke ta kona eh. wannan na kowa da jaku ko a kilo to dan za ku dan me za ku yi wai ana shan kona abin da ake nufi ya a'a in ka ce a'a yaren kawai ya amma yanzu amma yanzu yanzu to ai shine wannan aiki to sai bai da da ba hausa da ba wani ma'ana ai ta kwanan ma ne ya yi kwana wanda daga sai ka ce wai can kwanan da aka nasa ko ne ake sha shi da amma da aka yi haka aka ya amma yanzu amma yanzu amma yanzu yanzu yanzu ina abin nan yanzu kamar yanda yanzu a hausa yanda za ka ji in dai za a koma hausa din ne ka gana cewa abin nan a turan giwa a ce mutum toron giwa a haifar da toron giwa abin da yake nufi ko hmm? wani haƙorin nasa ko shi ne toron jiwa ka zo ka ce ma wani mutum shi ne toron giwa hmm? yanzu idan ka zo kana magana tsoron gira idan ba idan ba farina cewa ta sifanta mutum da shi bane ai zai dauke shi kan cewa a'a me kuma hada mutum da tsoron gira ya ya zama cin tsoron gira hmm? a'a ai ai ai ai majal ne eh? ka zo ka ce <laughs> mutum ka zo ka ce mutum ka zo ka ce mutum zaki ka zo ka ce mutum janki a'a wai na zuwa yanzu idan aka zo ai ga auri jimar in aka zo babu kariya alal misali ka zo ka ce idan ka zo ka ce ra'aitul asad yakir abin yakur ka zo kace ka ga zaki yana kai hari malami ka da kake ji jami'a mutan ji ba wani eh ba ji ba ah ba ji ba almuhim da wannan wannan wannan a shahid a nan wajen shi ne cewa wanda suke kokarin su shigar da matsalar hakika wal majaz cikin masail din asifat babu wani dalilin shigar da su domin kamar yadda kamar yanda wani malamin mu shek Abdul Aziz Al Abdul Latif rahmatullahi alaihi Allah ya ji kanta yake cewa shek Abdul Aziz bana Abdul Aziz ne jafa ta'dil Al Abdul Latif a ga shi ba Muhammad ba <laughs> yake cewa abin da na faɗa muku daga farko babu talazum tsakanin tabbatar da majaz da tawilin sifat akwai wanda suka akwai wanda suka kore majaz suka yi tawilin sifat akwai wanda suka tabbatar da sifat ba su tawil akwai wanda suka tabbatar da majaz ba su tawilin sifat ba saboda haka babu talazum kuma tarihi ya tabbatar da wannan ya nuna saboda ba mas'ala bace wadda take don an don mutum don malaman usul sun tabbatar da haqiqa wal majaz sun tabbatar da wannan cewa usulubi ne lugar larabci wannan bai sa ya zama to cewa an yi tawilin sifat ba domin dukkan masu faɗi da majaz suna sun yadda akan cewa ka cewa wani lafazi a abin nan ka tafiya ya zuwa ga ma'anarsa ta majaz sai idan akwai dalili to duk wanda yake zai ɗauke ta sifa ta Allah ya fitar da ita daga hakikarta zuwa ga majaz sai an nemi shi da dalili domin ba a daukan wata ba a fitar da kalima daga ma'anar ta hakika zuwa majal sai da dalili to babu wanda ku zai iya kawo maka dalili akan ya tawilin wata sifa daga hakika ta zuwa majal ko yace ce abinda ake nufi da aliyat shine al alqudra wal irada ko abinda ake nufi da al-qadam shine kaza ko abinda ake nufi da al-wajh shine kaza ya fitar ya mai ne daga zahirin su karkarin abinda zai kawo maka shine tabbatar da hakikan yaktabi tashbih to nan kuma anan za a tabbata shi ne yake tashbih domin tabbatar da hakika sai wanda ya tabbatar da hakikan tare da tashbih shi ne za a ce shi za a ce za ka ce za ka neman masa kai masa raddi wanda yake Allah yana da hannu kamar hannun wani ko kamar hannuwan mu amma an kawai yake Allah yana da hannu kamar yanda yake Allah ne san hakikanin yaya sifar take da shi kenan nan bai tashbih ba babu dalilin kuma da zaka ce masa ya sarrafa lafzin daga zahirin sa zuwa ba a majaz din sa al-muhim da yake cewa tasmiyatuhu nasikhan majaz ce masa shi nasikh majazi saboda ka kaga kun ga malamu ma ibnu hajar ya ce akwai majazi li'anna nasikh fil haqiqa huwa Allah ta'ala domin wanda yake nasikh fil haqiqa ai Allah ne ba ba lafazin ne yake yin nasikh ba to shi kenan za mu tsaya a nan wajen a sai darasi ne zuwa sani ma yura fil nafs sannan kuma mu tarje insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك ranar da zan yi usulun fiqh a samun littafin na usulun fiqh kamar yadda ake a ilimin hadith yana da kyau amma muskilan ne wato abu ne akwai littafi da nake so a abin nan shi nake ni a manhajin da nake gani ya kamata a ji wajen karatun usulun fiqh shi ya kamata a fara da shi abin nan alwarafat akwai ta akubat a kansa ina da nazar kamar yadda nake ganin maimakon a ji a ce za a karanta betoniya bai kamata a ji a ce za a karanta warafat da sauransu ba akwai littafin ibn juzai alkalbi ibn juzai daga cikin malaman malikiya wanda ya akan usulul fiqh wanda abin nan saboda kasancewarsa ya zo daga baya ya tara abin da mabadi din usul fiqh din a sifa wanda yake tana da kyau kwarai da gaske dan shek Muhammad al-Amin Shinkidi shek Muhammad al-Muqtar ya yi sa shi ya yi tafiƙin sa a risalar ko a cikin bahas din sa na tarfiya da zama kyau ustaz kuma akwai wata saba da aka yi shi a magrib shi nake so insha Allah an samu littafin a ba mu yan kasuwar kurmi yin sun buga shi in yaso an samu insha Allah sai mu tashi Allah ranar laraba ne an yi yau yau gobe yau sana zai amfani a ne ne suna suna da yawa kafin dai a dan samu lokaci wata kila mu gama wannan nufatin nazar sai ya kwanta sai mu sa a ah, akwai ilmu jarh wa ta'dil wanda za a haka ne akwai akwai akwai ilmu jarh akwai dawabitul jarh wa ta'dil shi idan mun gama wannan in mun gama nufatin nazar littafin da za mu karanta dawabitul jarh wa insha Allah shi za mu karanta na malamin mu Allah ya kitarsa Sheikh Abdul Aziz Al Abdul Latif ba a samu za mu bayar a buga shi insha Allah za a buga shi insha Allah gara dai a ba shi a haka din mai kai wannan satin ai wannan wannan satin ai wancan Eh, a gama dai a yi ai ba a karatuwa ke a ɗauki kowanne a gama da shi insha Allah Allah ya sa niwa kuma yanzu na aka suka ne ɗan so mai yawa ba lokacin da ba ranar da za a samu ɗin wanda yake za ta dace a yanzu eh na gaya musu a wancan makon na jin wancan makon yake na wannan a cikin yawanci ake sun riga sun yi ajiyar niyya ce muke karanta da risala da usul salata da da'if al hadith ba ta san da ne ba da suna kun littafi wajen wani wani karatu mai wahala ba ta so a can masallacin masallacin da ake sallar juma'a masallacin na'uda mai kalwa ranar asabar da ranar lahadi daga karfe goma zuwa karfe daya na safe na fara karfe goma zuwa karfe daya lokacin sallah azhar asabar da lahadi amma wannan wannan asabar din da lahadin babu darasin an yi abin nan akwai tafiya al'adur oh, niyya da da usul salata da risala risala din kuma mun kafa ta kashe uku muna yin kismul aqida hissa farko fiqh ibadat hissa ta biyu يقول معاملات مفارده بكتاب النكاح في الساعه الاولى سمع الباع في الحديث <laughs> إذا ما أيوة نزبو أنا عند سكين أنا هم قتام أنا كده كده أنا أقول لك أنا كام زوا أنا سكر بعدي أنا domin wannan practical zai ɗauke maka eh, amma dole dole gaskiya dole dole ya kawo wannan tafan abin da ake nufi ake ake cewa at-ta'silul ilmi at-ta'sil al-ilmi dole ne a yi abin da zai sanya ta ta zamanto ka ɗauki hanyar da kai ma za ka zamanto malami wannan tafai ɗin akwai ulumul ala dole ne a ta a yi su ulumul ala wato abin ilimi wanda zai sanya ta ka fahimci waɗansu ilimai da muhimmi daga cikin wannan lugar larabci sannan a musbara da da usul da ana kafin buhari ne sai da mutum zai na zai mutaba'at ne a cikin cikin buhari ba kai saka masa kayan ba su ba sai ba ba sai mutaba'a ba duk saban wanda ke abu wadda ba da maka masa bayani wani kana masa bayani ba shi ne duk da kuma mun da yadda dole ne a tsaya a yi karatu ina ƙara mata mai cikin lokacin. wani umarni sirra ne mai yana a umarninsa umarninsa wannan umarninsa ya dillo alal jawar ya dillo alal jawar kamar yadda waɗansu malamai suka ce ba umarni ne na wajarci ba ya dillo alal jawar amma idan mutum ya ƙi in mutum bai yi ba babu komai kamar yadda aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci tare da almajhul kuma kamar yadda Umar ibn ibn Khattab shi ma ya tare da majhul a ina da ya inda kashi ina da ya ya ce da shi ya ce hakan ne hadisin jabir <laughs> eh na'am wancan hadisin da aka na makabarta na yaran makabarta na'am hadisin da aka kawo na na mutum da أحسن wannan ya wannan yana لعن الله زوارات آه، آه، آه، القبور لكم حديث براء كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يزور حديث براء شيما يا شافي حتى وان كان حديث قلنا عائشة وان كان حديث قلنا abin nan muhina an tiba'il jana'i da kuma muhina an ziyarati qubur da kuma da Allah za'irati qubur da hadisin Abu Huraira ko kuwa abin da ya shafe kawai fi haqqin rijal dunan nisa eh, shine aka samu salatu riwaya da Imam Ahmad riwaya tana cewa kwarai ya shafe shi ma riwaya kuma take cewa a'a wancan kawai abinda aka hana abinda ya shafe hukuncin ziyaratul qubur fi haqqin rijal na maza ne amma banda na mata sai aka wancan hadisin na Abu Hurairah yana nan a don haka wanda yake akan wannan ra'ayin su shaddin ba rahmatullahi alaihi akan ta suka tafi suna ganin mata bai aiki su ziyarar makabarta ba wanda yake kauli ya ba'i saboda babu abin da nuna za ka yi wancan hadisin na cewa Allah an ci masu ziyarar makabarta يجوز الدوارات يجوز دلالة الزائرات آه، دوارات صيغة أبينا مبالغة شو <coughs> أما زائرات شو يعني مطلق الزيارة ما أنحنش ألا ألا أنش شو وانا يا سياشي دا هاني نفرقو نهاني دا حديث النبي قلت ما ديزو إن دا يأخذ إشان شو عدا حقو أنا هاني نفرقو أما إن بعنش دا هاني نبي كل دليل ولا دليل دليل كان شو أنا هاني نبي يأخذ أنت دا مغاني كو دا ما تبع كنت ما يجدكم عن زيارة القبور فزوروها والصحيح شواء إجابه من يجرد عن نبي صلى الله عليه وسلم دفيدا أبنا المذكر ما تاسوما سيكون تبعا يقول يا أيها الذين آمنوا بويتوا مذابني حتى ما سامع سلاسك ثورة فزوروها ضمير أه، نمزاني ضمير مذكر لي أما ما تاسوما سيكون تبعا حتى أن كان دليل يعني لكن شاء الله سابق سيكون تبعا الأصل wajen malaman usul lafazin lafazi in yazo na umarni ko na nija ga maza mata su ma suna sai an samu dalili da nuna kan cewa mata sun fita to raka tunda babu dalili sai mu fara ba tare da al'asar kuma daga ciki akwai abin da zai shaida a kan wannan shine fi'ilin Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha ta ce abin nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yema yema ya istighfar da ahlul baqi' تجي تنبيه تجي تشعر يا رسول الله إذا نجي يرسل ما قدر شعر يا زنشي تنجي تقولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإلا إن شاء الله بكم لاحظون إلى آخر الحديث إذا عندها كما أتي بدأت زيارة بكي آه بل تنشى ما تبصى زيارة سبب إذا جميل أشياء إذا نجي أبن بلاد فتاة أما تقول يا مطا كنوا من سنة بجواجة عائشة مكسام لا أدو أبدا نتوزي إليه زيارة مقدرتها كما إذا كنت عائشة رضي الله عنها شيرتها في أيدي دولنا دخلوا عبد الرحمن يرى سوء ابينا آه، ابواء ابواء بكي لو تسد مكة وانا مكان انا دعك شو عشر عمياء انوال دقى مكة آه، كذي تنهي رشيشي حكيت ومن ومن ابيات وكنا كندماني جريمة هبة من الدار حتى إيه لن آه، لن يتطرق كذي شو لو شهدتك ما زرتك دعنا على الفلوس من بعد ما تتنازل دعنا زيارتك بعد wannan ziyara ko da Sheikh Al-Albani yayi magana a kan inganci yana ganin bata inganta ba Aisha radiyallahu anha ta ziyarci shi mutlaqan aiki da wannan ido ya samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam eh yana cikin sahih muslim sahih ya koya mata da addu'a da lafiya yana cikin sahih muslim a wannan ziyara ya tabbata wannan tsarin ne da kai shi Sheikh Al-Albani ya faɗa ba amma kan cewa ya ta ziyarce shi a nan wajen wannan ya inganta saboda haka wannan ya nuna cewar هني ولن لأن الله ذوات الحدود شكا سمنسوخني دون حديث النبرة أما حتى وين ده كتن يمن أقوي سابعني إشي كي أمك جوا أكثر هم حديث من أكثر فتح الباري ابن حجر يأتاو مدنجل ذكر في رواية أما تبع الإمام أحمد القول بالجواز وبالمن وبالكراعة الرواية ثلاثة رواية عن الإمام أحمد نعم يعني إذا ya halatta a yi shi'um a cikin su ba inda abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya tabbatar da shi'um ne a kansu ba ya abinda daga cikin taujihin da malamai suka yi shine kan cewar ya tabbatar da mutum ya guji abinda zai kai shi zuwa ga shi'um a cikin shine ya rabu da su idan yana jin za su kai shi zuwa ga shi'um din shine kamar aka ce idan mutum yana gida wanda yake yana ganin abin nan yana zaune da aljaru su ƙarshe mummuna mara kirki ya tashi zai nemi wani gida ko yana zaune da mace wanda yake ba ta haihuwa kamar da shi abin da suke faɗa ya je nemi wata wanda yake tana haihuwa kuma da Allah Allah ya tafi zama jin wani da wani wannan tasha'un ne wannan tasha'un din ne abin nan a hadisin ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nafi shu'un wannan shu'un am lafiyar a gabaki ɗaya amma eh, kuma abin nan kamar yadda aka abin nan kamar yadda aka ce ita ra'ayin Aisha radiyallahu anha shi ɗaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba ita ana ta fahimtar kenan eh, amma wannan abin nan ba a inkarin riwaya sahiha da irin wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma taujihin ke za ga yadda malamai suke taujihin daga ciki akwai na nafi ga baki daya itlaqan kan cewa ya kawo ne kawai na fadar hikayar abin da halin jahiliya yake a